Kakakin ministan Abuja Alhaji Abubakar Sani ya min karin bayani. Waɗannan jami'ai ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu. wato hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC yanzu haka tana gurfanar da su gaban ah, kotu saboda a kamar da ka sani shi dai jami'in gwamnati akwai tsari na aiki sa rai ya gudanar da aikin shi kamar da doka ta tanadar to a duk lokacin da aka samu aka samu akasin haka to kaga ana ɗaukan matakai a ire-iren waɗannan to wannan har ya kai ga hukumar efcc ta shigo ciki to saboda haka hukumar birnin tarayya ta ɗauki wannan mataki ne don ta ba ita hukumar ta efcc cikakken dama ta gudanar da ayyukanta. Barista Aliyu Abdullahi wani lauyan tsarin mulki ne a Abuja. Wato mataki na farko takardan da ake kira query wato takardan tambaya. Za a ba su awa arba'in da takwas wato kamar kwana biyu da su yi bayani ba da amsar wannan laifi da ake in ko ba a gamsu da wannan amsar tasu ba. Kafin ka ci gaba, wannan tuhuman ba wai daga cikin gida ake musu ba hukumar EFCC ce take musu wannan tuhumar fa hukumar EFCC ai ba ta da hurumin da za ta zo ta dakatar da mutane daga aiki a ma'aikatar da suke sai wannan disciplinary committee ta duba wannan abu sannan ita disciplinary committee din ita ce take da hurumin dakatar da su sai ta ce za ta dakatar da su ka a gama bincike tuni dai kungiyoyin da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suka yi marabalale da wannan mataki kamar yadda comrade abubakar abdulsalam na wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci ke cewa. Kaga kuma hanyar da doka ta baya din shi ne talaka zai iya maye mallaki fili a Abuja. To amma wannan hanyar doka da ya baya din ba a amfani da shi da dadewa. Sai ga a wajen ma inda doka ta yadda talaka zai kashe dubu ɗari ko ɗari da wani abu mallaki fili a Abuja sai masu kashe miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan ɗari biyu da wani abu. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Lallai shugaba